Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. A matsayinka na ɗan Najeriya ya kake gani dangane da dangane da mulki damun ludayi da shugabannin ƙasa suka yi a wannan ƙasa tamu. Gaskiyar lamari a wannan ƙasa tamu kowa yana ɗiban kebul. saboda shugabannin nan ba adalci ake mana ba kuma shugabannin da ɗirka-ɗirkan da manya-manyan duk na arewaci ne shi shugaba ba ba buhari kebul yake mu sai dai shan wahala da ake ta faman sha amma to yanzu haka kenan za a zauna a ci gaba da zuba malamarin ido ko kuma akwai sauran mafita ai mafita ita ce babba makuwa a mafita ta najeriya muna so mu samu sauyi a kawo mana matashi mai jini a jika wanda zai iya tsinkewa a guje ta ko'ina ya ba da aiki mai kyau a muna tunkara zaben 2023 ya kake gani ya kamata a zaɓi matashi ko kuma a bawa dattawa su ci gaba da karɓar ragamar wannan mulkin ƙasa gaskiya matashi muke bukata don shine zai bamu gudunmawa kuma shine zai gyara mana ƙasa don ta inganta mu ji daɗi mu walwala mu shakata matashin gwamna ya bello gwamnan kogi ne ya kake gani idan ya aminta zai tsaya akan takarar shugabancin ƙasa za ka zaɓe shi saboda ceto ƙasarka akan halin da take ciki ai har da yatsu bi zan dangwala masa insha allahu har da yatsu bi zan dangwala mai kuma insha allahu ba mafita ba makawa sai ya ci shugaban kasa bi jahi manzo sallallahu alaihi wasallam to mun gode Allah ya saka da alheri malam ya kake ganin a kamun ludayin shugabannin wannan kasa tamu to mu dai ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kawo mana mafita wannan hali da muke ciki Allah ya canza mana mafi alkhairi kawai to haka za a zauna a ci gaba da zuba ma lamarin ido ko kuma akwai sauran mafita sai roƙon da muke Allah ya kawo mana mafi alkhairi wanda zai canza mana shine kawai to muna tunkarar zaben 2023 a ya kake gani a ya kamata a bawa matasa su masu dana ko kuma a ci gaba da bawa a dattijai suna mulkar wannan ƙasa mu. gaskiya ya kamata a ce a ba matasa wa'inda masu jini a jika wa'inda a ce canji zai samu dai ba wai dattijai kawai za a bari ba suna mulkan wannan kasan ya kamata da dattawa su masu dan taba ne nasu matasa ko dattawa oh, matasa ba akwai matashin gwamna yahaya bello gwamnan kogi ne idan ya aminta kan zai tsaya akan takarar shugabancin kasa za ka zaɓe shi saboda keto kasar ka daga halin da take ciki gaskiya muna goyon baya sosai ɗari bisa ɗari makuwa madalla mun gode matsayinka na ɗan najeriya ya kake ganin kamun ludayin mulkin da aka yi a wannan ƙasa ta to alhamdulillahi wasu sun tafi daidai wasu kuma ana da buƙatar a yi gyara a kai wanda ya kamata ce kowa ya ji daɗi a cikin abubuwan da suke faruwa to haka za a zauna kenan a ci gaba da zuba ma lamarin ido ko kuma akwai sauran mafita akwai ya kamata sai a lalubo wanda ake ganin za su iya kawo gyara a ciki to uh, muna tunkarar zaben 2023 kuma um, ana matasa matasa ya kamata a ba matasan nan ko kuma a bawa da tijanin su ci gaba da ragamar bai kamata ce an ba wani bangare guda ɗaya ba ya kamata ce an yi mis a sa dattijan a ɗebo kuma matasan in dattije ya kasa matashi ya tashe shi in kuma matashin ya kasa yi ya tashe shi gaskiya ne matashin gwamna ya haya bello gwamnan goji idan ya amunta ya tsaya kan takarar shugabancin kasa za ka zaɓe shi saboda ceton ka daga halin da take ciki eh to ni ya haya bello jin sunansa nake yi salamu alaikum wa alaikum salam a matsayinka na ɗan najeriya ya kake ganin kamun ludayin shugabannin ƙasa da muka a wannan ƙasa tamu eh to gaskiya shugabannin nan namu ba a ci sai dai mu ce ubangiji Allah ya sa mu wani lafiya saboda gaskiya mulkin nan namu ana karɓar kebura sa'an nan kuma gaskiya addu'ar da ita ce za mu ci gaba da yi saboda shugabannin nan namu mun musu uzuri iya uzuri amma kuma su ba sa kallon abin da muke musu to haka za a zauna a ci gaba da zuba ma lamarin ido ko kuma a akwai sauran mafitan da ya kamata a ɗauka ai ba za mu zuba ido ba kawai ba abin da za mu sa a gaba sai dai mu rike addu'a kuma sannan muna addu'a ubangiji Allah ka canja mu da mafi alkhairi a tare da haka sa'an nan kuma muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ba matasa mulki ya zamto a ce yana hannunsu su kuma dattawa mu ce musu su koma gefe su zauna su huta ba hakan sai ya tuna mini cewa yanzu muna tunkarar zaben 2023 ya kake ganin eh, ya kamata a bawa matasa ko kuma a bawa dattawa su ci gaba da mulkin wannan ta mu ai matasa su ya kamata a bawa wannan mulkin sakamakon su ne masu jini a jika kuma su ne kasan komai fa dole fa sai an tsara fa dan yau fa sai an tsirar matashi komai ake cin nasara a kansa su wa'annan dattawan tun da mu musu uzuri sun kasa magance mana abin da muke nema to abin da muke bukata kawai shine a yi project din su su koma gefe su zauna mu su ba mana matasa mu ko za mu yi abin da muka ga dama insha Allah kuma za mu yi adalci to madalla mun gode yawa ga wani matashin gwamna yahaya bello gwamnan kogi ya kake tunani idan ya aminta kan zai tsaya kan takarar shugabancin kasa zaka zabe zaɓe shi don ceto ka daga halin da take ciki idan zai mana adalci yahaya bello sunansa ko to in Allah da mu za mu zaɓe shi saboda mu kin san harkar matasa muna anan muke anan muka fi ƙwari mu dai fatan ubangiji Allah ya bamu mafi alkhairi a tare da mu sannan ubangiji Allah ya tabbatar mana da adalci a wannan al'amarin mu dai burin mu Allah dai ya mu nagari dai shine addu'ar da zamu saboda mutanen namu gaskiyar magana ba sa mana adalci ko kaɗan. mun gode Allah ya saka da alheri to jama'a wannan somin taɓu ne gara abuta wannan shiri zai rika zuwa muku don jin ra'ayin al'ummomin najeriya don gane da takarar hi excellency yahaya bello gwamnan kogi don fitowarsa takarar shugaban ƙasar najeriya muke jin ra'ayoyin al'umman najeriya don gane da fitowarsa takarar shugaban ƙasa ku biyo mu wannan shiri so mun taɓu ne gara abuta akwai cikakken shirin yana nan zai rika zuwan muku insha allahu ba da daɗewa ba na gode